Sojojin Najeriya sun ribato mata 29 tare da yara 25 daga rukunin Boko Haram. Magoya bayan mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu sun yi babban gagarumin tarba a lokacin da ya dawo daga Umara. A ƙasar Togo kuwa, Togon ta shiga cikin ƙungiyar tattalin arziki ta OECD. kungiyar Tarayyar kasashen Turai tare da haɗin gwiwar ambasadan Faransa sun rufe taron bikin zinare na Francophone a ƙasar Togo. Ma'aikatar Maritime da Dick Walkers MDU a Turance za su gana da shugaban ƙasa nana game da matsalolin da suke faruwa a kwana-kwanan nan a Tema Port. Sarkin Zango da ke yankin Belta Alhaji Idrisu ya yaba wa shugaban ƙasa Nana da gwamnatinsa game da manufofinsu masu kyau don magance bukatun 'yan ƙasar ta Ghana. Martin Amidu ya ba da jerin sunayen mambobi guda 26 da ke kulawa da ofishin mai shari'a na musamman. shugaba polbian ya yi alkawarin karɓar tsofaffin 'yan taware na ƙasar ta kamaru jam'iyyar adawa ta sdp a ƙasar kamaru ta buƙaci ƙasashen duniya da su ƙalubalanci gwamnatin ƙasar ta kamaru a yau ne aka fara zana jarabawar shiga ƙaramar sakandare common entrance a turance ta wannan shekarar a ƙasar kamaru matukin jirgin saman kasar myanmar ya sami yabo bayan saukar da jirgin da yake tukawa ba tare da tayoyin gaba ba kamfanin sada zumunta na whatsapp ya gano ana iya leƙen asiri ta shafin nasa